biyu kuma yau hudu ga watan hudu miladiyya ɗaya. a wannan majalisi namu na daura karatu na musamman a cikin kasidatul imam ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi wadda ta fi shahara da miliyyar ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi wannan zai zama majalisunmu na sha biyu kuma a wannan masallaci masjidu sagidina Usman ibn Affan radiyallahu anhu dake nan tsallaken dogo Allah subhanahu wataala ya taimake mu da izinin Allah za mu tashi baiti na 128 bismillah ma بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد فيقول الناظم العلامة ابن قيم الجزية رحمه الله تعالى ألا ليت الشعر هل أبيتن ليلة ألا هذل منها وأمري مبرم وهل أرد الماء الحياة وأرتوي على ظمئ من حوله وهو مفعم وهل تبدو أعلامها بعدما سفت ألا ربئها تلك السواسي فتعلم وهل أفرشن خدي ثراعة باتهم هدوءا لهم كيما يرقوا ويرحموا وهل ارميا نفسي طريحا ببابهم وطير منايا الهب فوقي تحوم فيا أسفي تفنى الحياة وتنقضي وذا الأتب باك ما بقيتم وعشتم فما منكم بد ولا عنكم غنى وما لي من صبر فأصلو عنكم ومن شاء فليغضب سواكم فلا أذن إذا كنتم عن عبدكم قد رضيتم وعقب اصطباري في هواكم حميدة ولكنها عنكم عقاب ومعثم وما أنا بالشاكي لما ترتضونه ولكنني أرضى به وأسلم وحب انتسابي من بعيد إليكم وحظ انتسابي من بعيد إليكم ألا إنه حظ عظيم مفخم إذا قيل هذا عبدهم ومهبهم تهلل بشرا وجهه يتبسم وها هو قد أبدى الضراعة سائلا لكم بلسان الهال والقال معلم فهبته أطفا عليه فإنه لفي ظمئ والمورد العزو عنكم بيتي ندري دا تلاتين دا ترى عشرين دا ترقي عشرين دا ترقو ما لا يجب القيم رحمة الله عليه bayan ya yi bayani akan yadda duniya take cewa ba gidan tabbata ba ce sannan ya siffanta mana yadda take yaudarar mutane da kuma yadda ta kasance wanda ya so ta sai ta wani akanta tashi wanda kuma ya ƙi ta sai ta girmama shi haka ɗabi'ar ta take mai neman duniya ya fi walakanta a cikinta amma wanda ya fahimce ta cewa ba gida ba ne na tabbata ita to sai kuma ta dawo shi take girmamawa to shine yanzu zai faɗa mana burinsa yana fatan wani abu ya faru da shi a game da fahimtar duniya da kuma yadda yake fatan Allah subhanahu wata'ala ya ba shi dama ya kasance ya sa soyayyarsa ga Allah madaukakin sarki ba ga duniya ba to shine sai ce ala laita shi'ri na abitanna ya yace ala laita shi'ri kai ta kai can ilimi na hal na lailatan ina ma dai a ce in samu dama ko da kwana ɗaya ne ko da dare ɗaya ne in kwana ala hadarin ha, in kasance ina kaffa kaffa da duniyan nan ko da na kwana ɗaya ne ko da kwana ɗaya rage min a rayuwata to ya zama na guji duniya ya zama ina kaffa kaffa da ita wa amri ya mubaramu sannan kuma al'amari na ya kasance mubaram Allah ya kyautata min shi ya tsara min shi in zama ba rayuwa nake ta hargido ta san duniya ba kaga wannan fata ne mai kyau yana nufin ko da dare ɗaya. Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ikon ya tuba abin da yake na hauma hauma na duniya ya bari ya zama ya fuskanci lahira eh, al'imamu fakhruddin razi a cikin tafsirin ta mafatihul ghaib yana tafsirin suratul asr yake cewa suratul asr tana karantar da cewa kwanakin ɗan adam gabaki ɗayansu ba su da amfani a gare shi sai kwanakin da ya ɗauke su ya bauta ma Allah a ciki su ne kwanakinsa domin Allah ce wal Allah yana rantsuwa da rayuwa yana rantsuwa da lokaci yana rantsuwa da zamani innal insana lafi khusr da baki ɗayan ɗan adam taɓaɓɓe ne shi yi asara Keke ce illal na amalu sai dai waɗanda suka yi imani wa amilu salihat kuma suka aikata ayyuka nagari wa tawasaw bil haqq kuma suka rika yin ci da cewa ai gaskiya Wata waso da sabar sannan kuma suka tsayin wasu ci da cewa a yi juriya a jure akan imani a jure akan aiki nagari sannan kuma a jure akan faɗin gaskiya to waɗannan su ba taɓaɓɓu ba ne to shine sai yake cewa da ɗan adam zai yi shekaru dubu shekara dubu amma ba Allah maɗaukacin sarki yake bauta mawa ba ba addini yake ba sai ana gobe zai mutu Allah ya ƙara mushi kwana ɗaya akan shekaru dubun nan to waɗannan shekaru dubun nasa gaba kiɗe ba su da amfani rana guda ɗin nan ita kaɗai ce mai amfani a wajensa domin ita zai ga sakamakonta a wajen Allah subhanahu wa ta'ala waɗancan shekaru dubun da ya yi to shekaru ne na asara shekaru ne na taɗewa eh, suna ba da wata nukta wani labari haka na tarbiyya aka ce wani mutum ya tafi wani gari sai ya je makabartarsu da ya je makabartarsu sai ya rika ganin ana rubutawa wannan shi ne kabarin wani dan wane ya kwana minti biyu a duniya in ya gurgusa sai ya tafi can sai ga rubuta wannan kabarin wani dan wane ne kwanan shi ɗaya a duniya in ya tafi sai ya ga wani kabarin wannan kabarin wani dan wani ne awa ɗaya a duniya sai ya je wani kabarin sai ga rubuta wannan kabarin wani dan wani ne minti ɗaya a duniya ha sai abin ya ɗaure mishi kai sai ya fito sai ya samu mutanen garin dattawa sai ya tambaye su sai na shiga makabartarku na ga kuna rubutawa a jikin ku wannan kabarin kuna rubuta sunayen masu kabarin sannan kuma kuna rubuta cewa sun yi kwana kaza ko sun yi eh, lokaci kaza suka mutu cikin ku ba a kuma na ga kabarin katin katin burbura wille in zata ko na jarirai ne na zata ko makabartar jarirai ce ta ce a ba makabartar jarirai ba ce ai mu a nan garin namu idan mutum zai mutu <clears throat> to yakan tsaya ya ga wani aikin alheri ya yi tsakanin shi da Allah a wani lokaci sai ya ce wannan lokacin da ya aikata wannan alkhairin ko mun kankanta wannan lokacin to shine rayuwar shi sauran rayuwarsa ba tashi bace sau da ka in ya mutu shi za a rubuta cewa ga adadin kwanakin da ya yi ko ga adadin awannin da ya yi ko ga adadin mintunan da ya yi nan fa ba an ce ya halatta a yi rubutu a kamari ba ne sai za na ce muku kissa ta tarbiyya eh, ba an ce a je a rubuta wani ba a rubuta komai a kabari ba a rubutawa Allah ya ganar da mu to ne nan malam kai kai yake cewa idan ma dai Allah ta'ala ya bashi ko da dare ɗaya ne a ce ya zama ya canza rayuwarsa ya tashi daga san duniya ya zama mai gudunta eh? kaga wannan ya kamata kowanne mai wannan fatan sai ce wahal aridin ma alhayati sannan ina fata ina ma dai Allah ya taimake ni in gangara in je in sha ruwan rayuwa nan ruwan rayuwa zai iya ɗauka yana nufin ya koma zuwa ga addini tsantsa domin shi ne rayuwa rayuwar da mutum yake ba addini a cikinta to rayuwar mamata ce me yasa suke cewa wal jahiluna fa mauta qabla mautihim wa ajsaduhum qabla al-qubur qubur su jahilai waɗanda ba su san addini ba ba su fahimtar sa ba su koyan to gawawaki ne su tun kafin su mutu kuma jikunkunan su sun riga sun zama kaburbura tun kafin su shiga kabari tun kafin su je kabari sun riga sun zama kabari to kaga shine nan to da haka ma'ana ta farko kenan ma'ana ta bi ta ma'ul hayati nan yana nufin ya sha ruwan alkausar da Allah ta'ala zai ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi shine ma'ul haya wanda idan aka fitar da 'yan wuta bayan sun yi gwaggwadon lokacin da Allah ta'ala ya kaddara musu su yi a wuta amma suna da imani Allah bai kaddara musu da goma a cikinta ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a fitar da su sai a wanke su bima ilhaya ai musu wanka da ruwan da ake ce masa ruwan rayuwa wannan ma'ul ilhaya din shine alkausar haudun nabi sallallahu alaihi wasallam tabkin da Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi to ko ya kasance wannan ma'anar cewa yana nufin a duniya Allah maɗaukacin sarki ya karkato da zuciyarsa ya zama yana rayuwa a cikin addini ko kuma yana nufin yana fatan Allah subhanahu wa ta'ala in ya kai shi lahira to Allah maɗaukacin sarki ya kaddara masa sha daga ruwan alkyautar ruwan tafkin annabi sallallahu alaihi wa sallam. wa artawi ala zama'in sannan in ƙoshi daga kishin da nake ji in koshi daga kishin da nake ji kai tabbas jahilci kishi jahilci kishi ne jahilci yunwa ne jahilci ciwo ne jahilci ciwo ne sannan kin yin addini ciwo ne rashin lafiya ne a cikin zuciya to ka gani wa abtawi ala zama'in in min haudihi sannan in koshi in da ƙishina na min haurihi daga tafkin wannan ruwan na rayuwa kaga wannan ma'anar ta fi a fassara ta da cewa yana nufin da ruwan rayuwa addini shi yake fata wato ya nutso a cikin tafki na nassosan shari'a alƙur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ya koye su ya san su kuma ya fahimce su kuma ya aiki da su sannan sai ya ce wa huwa muf'amu alhali wannan tafkin dama mai yalwa ne kuma cike yake da ruwa waye zai ce ya gama fahimta addini a ce ka san komai addini a kai dai ka karanta abin da za ka karanta ranar da za ka mutu ranar kuma wani littafin ma zai fito shi yasa Allah ta'ala ce fuka kulli bi ilmin ali a saman kowane mai ilimi to akwai mai ilimi haka za a yi ta tafiya a yi ta tafiya ha kai zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ha kai zuwa ga Allah shi ce nan an kai zuwa ga Allah an tike an kai sidratul muntaha an kai magariyar tikewa amma a duniyar nan da kake gani duk yadda ka kai ga ilimi to kana tafiya sai ka ga wani wanda ya fi ka eh. waɗanda ake cewa wai akwai su a masar wai salma shi ita wai salma shi ita ni dai ban gansa ba wai da kana shiga bakin kofar garin masar kana zuwa sai ka ga an rubuta wai za ka gansu an samu su rigar su wai rigar su da an rubuta wai salma shi ta da abinda da ka ga dama ka tambaye su ah, ai ba wanda yake amsa duka tambayoyi sai mahaukaci in ji ibn abbas ibn abbas ya ce duk wanda ya ce ya san amsoshin tambayoyi duka mahaukaci ne akwai tambayar da ba ta da amsa sannan bayan ba ta da amsa akwai tambayar tana da amsa amma kai baka san ta ba baka san amsar ba shi yasa suke cewa la adri nisfu al a ce ban sani ba rabin ilimi ne ai ma tambaya ka ce ban sani ba to rabin ilimi ne wata rana cin malamai na zuma na al Malik babban malami ne a garin su na Khurasan a lokacin Khurasan kusan babu garin ilimi a mawara an bayan teku kaman garin mutanen garin su suka tattaro masa tambayoyi masu yawa suka ce zo ja alimamu malik a madina ya masa tambayoyi ya zo yamma ma alimamu malik tambaya ana cewa alimamu malik a cikin tambayoyi ɗari bai wuce ya amsa tambayoyi uku ba casa'in da bakwai bai amsa su ba wannan almajiri nasa babban malami a ƙasar khorasan ya ce ni ko na shiga uku mutanen garinmu sun aiko ni da tambayoyi ɗibi ɗibi na zo wajen wanda ya fi kowa ilimi a garin madina na tambaye shi ya ce bai sani ba to me zan je in ce ma mutane da ya ce ka koma wajen su ka ce na tambayi wanda ya fi kowa ilimi a madina ya ce ban sani ba sai me in ka ce baka sani ba sai me sai ka huta to kaga ne wannan to da ka addini yake nufi ruwan rayuwa addini duk ka abin da zaka koya a cikin addini nan ka gama ka gama nutsanka a ciki ka bashi amma ba za ka ce ka komai ba kuma Allah ta'ala ya riga ya faɗa mana ya ce wa ma utitu min al-ilmi illa qalila ba ba ku ilimi ba sai dan kadan to hmm. da al-ilmu bahrun la sahila lahu ilimi teku ne ba yi da gaba hmm. shine sai ci gaba da cewa wahal tabdu wan a'lamuha ba'da ma safat ala rab'iha tilka as-sawafi fa tu'lamu yace wa hal tabdu wan a'lamuha ce ina ma dai a ce alamomin addini za su bayyana a gare ni in gane yadda ake addini na gaskiya ba da ma tafat ala ha tilka shawafi bayan iska mai kura ta zo duk su tanin gidajen addinin to ina ma dai a ce Allah ta'ala ya yaye mun wannan iska mai kura da ta zo duk ta lullube gidan addini kasa gane shi Arrabu shi ne gida ana jam'insa a ce masa arrubuwa arrubuwa gida duk sunayen gida ne asawati daga ƙasa ce mai iska asatiya ƙwara ɗaya iska don an ce asawati iska da yawa da hausa ba da jam'in iska ko kowa kwai an ce iskoki ana nufin wai aljanu ne an an ce iskoki ana nufin aljanu sai dai a ce iska da yawa ko a ce iska mai ƙarfi ko to ita ce to su ne astawafi abin da ake ce ma'arihu safiya ita ce iska da ta zo da kura a san wani zubin ta kan tara ma ta ka ga ƙasa kawai ta tara a waje irin ƙasar da take tasowa a sahara shine daga nan wani zubin zai halakar da mutum iska ce za a aiko ta sai ta zo ta kada ƙasa ƙasa kuma ta girma ta girma ta girma wallahi sai ta lullaba mutum daga nan shi kenan ba a isa ba mutum ya rasa ransa to shi ne ya ce ina ma dai a ce abin da ya zo na gugubin iska da ƙura wanda ya lullaba addini a ce ya kauna gane shi sosai ababen da aka rataya ma addini waɗanda ba su in fahimce su yana da take ido na nima a kawar mun da ita abinda ban gane ba na addini in gane shi sai ya kamanta addini da gida sai ya kamanta ababen da ake rataya ma addini wanda ba su cikinsa sai ya kamanta su da iska iskar ma mai kura wacce take zuwa ta lulluɓa gida ta lulluɓa waje a kasa gane cewa gidan da kyau to shine yake fata fatu'lamu sai a gane wannan addinin da gaske a gane wannan gidan in shige shi in yi rayuwa ta a ciki wahal afrishin khaddi sara'a tabatihim wahal afrishin khaddi ina ma dai a ce in samu iko in je in kwantar da kunci na a ina sara'at a tabatihim in je in sa a kasar dangarama kofar su shi shine dangarama ƙofa, bakin kofa inda ake ake sa je in sa kunci na a wajen in kwanta nan yana magana kagari addinin yake nufi ya je kofar gidan addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa kuncinsa kaga mutumin da ya je sa sa ya kwanta a waje ya nuna yana nan a ciki ke khudu'an lahu ina ne kankantar da kai a gare su su masu gidan masu gidan addinin kenan Allah subhanahu ta'ala da ma'aikinsa kai ma ya riku domin zukatansu su lausasa a gare ni su tausaya mini wa yarhamu kuma su yi min rahama maka ba addini ne za ka samu rahama Allah tausayin Allah subhanahu wa ta'ala yana zuwa ne ga mutum idan ya kasance mai addini ko da yana ganin a rayuwarsa akwai kunci a duniya to wannan kuncin mai karewa ne yana da iyaka amma dai rayuwa mai daɗi ta tabbata a cikin addini shi ne sai ci gaba da cewa wahala armiyan nafi tsarihan bibalihim ina ma dai a ce in je in jefar da kaina tsarihan bibalihim a bakin kofarsu a bakin kofar Allah subhanahu wata'ala wato kofar addininsa wa tsibu manayal hubbi sannan kuma tsuntsaye na tsananin soyayya fauka suna sama na tahawwamu suna ta zazzagayawa wato in zama na tsaya a addini sannan kuma ga tsuntsaye na soyayya ko da za su tafi da raina ne to ya zama ina da fatan haka in dai san Allah subhanahu wa ta'ala nake da san manzansa faya asafa tafnal hayatu faya asafa ya bakin ciki na tafnal hayatu rayuwata tana tada ta karewa watan ƙabi kuma rayuwata tana ta yankewa domin duk lokacin da ranar kaɗai ta tafi to wani yanki naka ya tafi da za ka shekara dubu sai kai kwana ɗaya a duniya yau aka haifi mutum kuma Allah ya rubuta masa cewa zai shekaru dubu ne a duniya to lissafin shekarunsa sun canza in an tashi za a ce yau sauran kwanakin shi dubu tara da ɗari tara da kwana casa'in da tara haka ne shi ne kwanakinsa kaga lissafin in aka zo rubuta ba za a rubuta shi dubu ɗayan nan a sa ɗaya sannan a sa sifiri guda uku ba lissafi ya canza shi ne al'imamul hassan al-basari rahmatullahi alaihi ki cewa yabna adam innama anta ayyamun kullama zahaba yawmuka zahaba ba'duk shi kai ɗan adam kai fa ka sani kai kwanaki ne kwanakin ka ke diddigaggu ne duk lokacin da kwana ɗaya ya tafi a cikin kwanakinka to wani sashin jikin wani sashin ka ne yake tafiya kullama zahaba yawmuka zahaba ba'duk duk lokacin da yinin ka ɗaya ya tafi to kayan ko wani bangare daga cikin rayuwa ka bada shine mai hikima yake cewa zai yasuhul mar'a ma zahaba layali wa kana zahabuhunna lahu zahaba mutum yana munna kwanakin shi suna tafiya to duk lokacin da kwanakin shi suke tafiya to shine yake tafiya kana tafiya kwanakinka suna raguwa suna raguwa suna da raguwa suna raguwa suna raguwa kaga shine sai yake cewa fa ya asafa ya bakin ciki na tasdal hayatu rayuwa tana ta karewa watan qadi sannan kwanakinta suna ta yankewa wadal asbu baqin ma yuqimu wa ishtumu wadal asbu zargina da nake yi ma kaina baqin yana nan har yanzu ma yuqimu yana nan a tsaye wa ishtumu kuma kuna nan kuna ta rayuwa ba za ku mutu ina nufin Allah subhanahu wa ta'ala dan adam na karewa yana mai zargin kansa ko ana zargin sa da yi abin da ya kamata yayi ba a rayuwarsa shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana nan kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram ka gani فما منكم بد ولا عنكم غنى وما لي من صبر فأصلوا عنكم يتي فما منكم buddun. wallahi ya Allah ba makawa sai an haɗu da kai dole ana da buƙatar Allah an adam yana da buƙatar ubangiji subhanahu wata'ala shi yasa ɗaya daga cikin masu kima yake cewa imma an tarda an takuna abdan lillahi wa imma an takuna abdan li ghairi amma la ya'ishu al-insanu fi hadhihi al-kura al-ardiyya ghayra abidin Allah bai kaddara ma dan adam ya zauna bai bauta ba shi yasa ko ka bauta ma Allah ko ka bauta ma banza ai akwai masu cewa ba su da addini ko suna da addini ba wanda bai da addini ba wanda baya bauta a duniya in bai bauta ma Allah ba yana bauta ma banza za ka samu wani ɗan boko irin ɗan bokon nan da suka je ƙasashen turai ba Allah ba su san Allah ba sai kawai wani plant yake bauta mawa plant abin nan tsirrai yake bauta mawa yi nan ya yi wani katotan gajin ɗage gidan gona shuce-shuce shi yake shuka amma kuma wajensu in cikin shi ya marke wajensu zai je kwanta yana ta su ba shi lafiya tsuntsaye abin nan tsirrai in ka tafi irin ƙasashen su indiya indiya ana lissafi suna da ma'abudat ababen bauta sun fi dubu ɗari uku in ka tafi wani ƙauyen kawai za ka tarar da su ƙudan zuma suke bauta mawa ƙudan zuma so daga in ka sake ka kashe ƙudan zuma a wannan garin to kai ma ranar za ka kwana lahira banda bautar da suka shahara da ita ta shanu a wannan kowa ya sani in jawa da bautar shanu kowa ya san bautar shanu akwai jahohi a indiya ba a yanka sa akwai wasu yan najeriya kila za ku iya tunowa da aka ta kashe su ina jin kamar wajen shekaru biyar ne ko shida da suka wuce zuwa bakwai aiwai sa suka je suka kashe ba kashewa ba yankawa suka yi yan najeriya mu ne nan suka ɗan yi wani ɗan jiki sai suka manta kawai suka je suka siyo sa kawai suka yanka shi to haka aka yi ta yanka su to ko ka zama bawan Allah ko ka zama bawan banza ne ai akwai mai bauta ma matan zuciya shi afara aita mai ta kaga ilahahu hawayahu wa azallahu Allah ala ilm akwai mai bauta ma san zuciya shi wani mata shi yake bauta ba duk abin da ta ce zai in ya ta ce mai kai sallah yau to ba zai yi ba wani yana bauta ma dan gunkinsa kowane ɗan adam Allah bai halicce shi ya zauna bai bauta ba ko ka bauta ma Allah ta'ala da ya halice ka ka ci nasara ko kuma mutum ya bauta ma banza shi kenan su je su haɗe a wuta a banza kaga Allah shi kyauta to ne sai ce fa ma buddun ya Allah wallahi babu makawa dole ana da bukatar ku adam yana da bukatar arab yana bukatar ubangiji shi yasa ya Allah ya kira kansa da as-samad Allahu samad الصمد القائم بنفسه المحتاج إليه الذي لا يحتاج إلى أحد an ce a samad shine wanda ya tsaye da kansa baya bukata komai a wajen kowa kowa ke bukata komai a wajensa Shin as-samad Allahu samad to kar kowa fama minkum buddun babu makawa sai an nemi Allah kana da bukatar wanda zai allazi يطعمني ويسقين وإذا مغبت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين هذا وانا مغنغنا نبي إبراهيم لنا Tauhidi. sai Allah shi ne wanda yake ciyar da ni yake shayar da ni kuma in ban da lafiya shi yake warkar da ni ya bani magani shi sa magani sababi ne ba shi ke warkarwa ba in ko magani ke warkarwa da ba a mutu ba amma wani zubin sai maganin a shashi ma sai ƙara ciwo sai a mutu saboda sababi ne wa kada ya khallafu sabab sababi na iya ja abinda Allah ya tsara maka ya faru sai ya faru a kanka kun gani ba makawa sai an sai an bukaci Allah in ba bukace shi a duniya ba za a bukace shi a lahira wala an ankum ginan sannan ya ce ya Allah babu wadata daga barinku ba wani wanda zai ce shi ya wadata baya bukatar Allah wa ma liya min sabrin sannan ba ni da wata juriya fa aslu ankum balle ha illallashi zuciyata in ce na bakku a ba ka da wata juriya sai dai ka koma wajen Allah shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in kai zunubi ka je wajen Allah in kai ma Allah da aka je wajen shi in kai zunubi ka koma wajen sa ka ce ya Allah na tuba ka gafarta mini sai gafarta ma ba za ka gudu ba dan adam ne in ka mishi laifi sai ku rika kullu kuciya da shi amma Allah ta'ala idan ka masa laifi kai tsaye ka tafi wajen shi kawai kace ce gani ne saranda ya Allah dama ni naka ne shedan ya zo ya kwashe kafata na rabu da kai to ya Allah na dawo ka ya Allah ka gafarta mun shi ne ba ai ana cewa sabara anhu ana cewa sabara ana cewa sabara anhu ana cewa sabara alaihi sannan ana cewa sabara bihi sannan ana cewa sabara fihi sabara fihi ya jure a cikin wannan abu wannan so tare an fi amfani da shi abin da ya shafi musiba a tasfiru fi hadhihi alhal yanzu zaka jure ma wannan yanayin da kake ciki kaga sabartu fihi kenan as-sabru fi shi shine an jarrabe ki da wannan abun bayi da daɗi abu ne na damuwa amma kuma ka jure a game da shi sannan akwai as-sabru alai as-sabru ala shai'in shi kuma shi ne abinda aka umarce ka ka yi ka tsaya a kanta ka ka gudu shi ne asabu alai amma asabu anhu shi kuma shi ne kai juriya ka bar wani abu ko kana son sa sabar anhu kenan shi ne ake cewa asabu anil ma'asiya mutum ya jure yana ganin sabo da shi yana son sabon sabo da daɗi wallahi sabo daɗi gare kafin mutum ya yi amma kuma mutum ya yi to zai shiga cikin bakin ciki to kaga asabu anhu ba? asabu dihi shi kuma shine neman Allah ya baka dama ka zama mai juriya shine can Allah yake faɗi yake cewa wasu wa ma sabruka illa dilla ka jure amma ka sani baka isa ka zama mai juriya ba sai idan Allah ya taimake ka wannan bawun nan suna ce masa ba'ul isti'ana ba'ul isti'ana ba'un ce ta neman taimako wasdir ka zama mai juriya wa ma sabruka illa billah amma fa baka isa ka zama mai juriya ba sai idan Allah ya taimake ka to daga ka nemi taimakon zama mai juriya a wajen Allah in Allah ya taimake ka sai ka zama mai juriya me ake ce ma juriya shine tabbata kan wani abu ko da wannan abun ba shi da daɗi shi ne ake kimshi asabiru ai kuma asalinsa an samo shi ne daga asabir ɗata-ɗata juya ƙasa wata saiwa ne bala'in ɗaci ta fi matsaci ɗaci ita ba a sa ta a ruwa a sha saboda bala'in ɗacinta kamar yadda suke fai sai dai idan ana son a yi amfani da ita sai a zuba ruwa a cikin danda sai a kawo ta bayan randa sai a aji makwabtakar da za su yi da wannan randa sai ya sa ta ita ma sai ta zama mai tsaci kuma sai a sha ta kaga ba za ka iya shan ta ba mutum yana sha hanta shi za ta lalace shi kenan ya gama tashi ya gama aiki da shi ne ake ce masu asabar juriya kaga ana da buka shi ne yake cewa ba ni da damar da zan ce na jure na baku ya Allah fa aslu har in lallashi zuciyata da wani abu babu wa man sha'a falyaghbab siwakum wa man sha'a duk wanda ya ga dama falyaghbab yayi hushi da ni siwakum in dai ba ku bane eh in dai ba ku bane ya Allah kuka yi fushi da ni to duk wanda zai yi fushi da ni ya je yayi eh. in ba Allah ya fushi da kai ba ba wata damuwa eh. sai dai wanda ya fushi da kai dan fushin Allah eh ai shi yasa annabi sallama ya ce ne riballahi fi ribal walidai wa sakhtullahi fi sakhtil walidai idan iyayen mutum sun yarda da shi to Allah ma ya yarda da shi Allah yana fushi da fushin iyaye sannan Allah yana yarda da yarda iyaye idan iyayen mutum sun yarda da shi to Allah ma zai yi da shi idan kuma Allah ya fushi da shi to Allah yana idan iyayensa suna fushi da shi to Allah ya fushi da shi to amma dukkanin ana magana akan idan iyayen suna ya fushi da mutum akan ya muna na musu mu'amala ne ba kan wani saban Allah ba idan iyayen mutum suka yi fushi da shi saboda saban Allah da suke son yayi to na Allah ba zai fushi da shi ba kaga dole mu tantance wannan ai Allah ta'ala da ya bayani a kan aima iyaye biyayya sai ya ce ne amma in wani daga cikin suka nemi mutum ya shirka Falatu tsaye haka bi su haka bi su kaga nan ba za a bi su ba nan ba hakkin su ne. sun fita daga gonar da Allah ya ba su amma ma damar suna cikin wannan gonar ko da suna shirkar su to bai hana ka sai ma kai musu duk abin da ake bukata na kyautatawa ba in kai kake ciyar da su za ka ci da ciyar da su in kai kake tufatar da su za ka ci gaba da tufatar da su duk wani abu da ka sani in za su aiki ka dole ka je amma abin da ba za ka yi tarayya da su ba shine saban Allah na. amma duk kyautatawa ko suna saba ma Allah to suna nan suna da haƙƙi akan mutum ne musu da'a da'ar da Allah ta'ala yake su in sun ce ya saba ma Allah to ne zai saba zai saba musu ba zai saba ma Allah ya musu biyayya ba domin ba su suka halicce shi ba haihuwar shi suka ko kaga shi ne wannan to wannan tantance shi yakan yi ma wasu wahala eh kowane abu da mahallinsa to kaga shi ne man sha'a falyaghdab siwakum duk wanda ba ku ba to ya hushi da ni ban damu da hushinsa ba in dai yana hushin ne ba akan kushin da kuke yi da ni ba shike fala adha idza kuntum idza kuntum wa an abdikum qad raditum fala adha wannan ba zai cutar da ni ba idza kuntum wa an abdikum qad raditum idan kun kasance ya Allah subhanahu wa ta'ala kun yaji da ni bawanku وعقب الصبار في Hamidatun wa وعقب الصبار na san sakamakon juriyar da zan yi a kan ku ya Allah fi hawakum a wajen son ku hamidatun sakamako ne wanda ya kasance abin yabo duk wanda ya jure ya so Allah ya bi Allah ya bar abin da ransa ke so ya bi abin da Allah yake so to sakamakonsa da kyau walakin na ha'ankum iqabun amma in yi juriya in bakku to iqabun azaba ce za ta biyo baya wa ma'asamun kuma zinibi. ka ce to kai ne yanzu shi ka rabu da Allah wal iyazu billah wannan sakamakon sa bala'i kuma ba sai mutum ya faɗi a baki ba a aikace zai wa ma ana bishaki lima tartabuna Imam Al-Qayyim yace ya Allah ni ban kasance mai bishaki ban kasance mai koke da kai kara ba limatar tabu na hu game da abin da kuka yadda da shi don abin da Allah ya yadda da shi kabi to kakai kuka game da shi sakamakonsa mai kyau ne kakai kuka da shi kakacewa cewa shi sakamakonsa zai haifan maka da abu mai kyau ne mai daɗi walakinnani arda bihi sai ni zan yadda da wannan na yadda da shi wa usallimu kuma na ni kauya duk abin Allah ya yadda da shi to ka yadda da shi sai ka huta shi yasa ai tarifin ibada me tarifin ibada suka ce lafzun jami'un lafzun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarbahu minal al-af'ali wal aqwali al-batinati zahirati abin da ake ce ma bauta kuma kai bawa ne shine duk abin da Allah ta'ala yake so kuma ya yarda da shi na maganganu da ayyuka waɗanda suke ɓoye da kuma na bayyane ne ibada wannan shi ake ce ma al-ibada lafzun jami'un لكل ما يحبه الله wal af'ali al والأفعال الباطنة zahira in ka fahimci wannan to shi ke kenan kaga abin da Allah yake so kuma yadda da shi to duk abin da Allah yake so ya yadda da shi kai ma ka so shi ka yadda da shi abin da zai haifar maka shine sakamako na sakamako mai daɗi amma idan Allah bai san abu mutum ya ci gaba da aikata shi tun a duniya wani zubin yake gane kuransa yanzu da yawa in aka zo ana bayani kan zunubai da ake aikata su ba ka bukatar a wannan zamanin a ce sai an ja maka aya domin za ka ji likitoci ma suna bayani yanzu idan likita zai yi bayani kan ciwon hanta to abu na farko da yake fara bayani cewa cikin sabubban da suke jawo ciwon hanta akwai shan giya a shan giya to shan giya dama halal ne aka buƙaci ta magana kan kwarona korona tun bara ko duk wanda ya tashi zai bayani kan kwarona da yawansu masu bincike sai su ce asalinsa daga jemagu da kuma barai ake samun su to shin jemage halal ne a musulunci halal ne a ci jemage halal ne a ci biri ko a hausance bahaushe ya nuna cewa cin biri ba kyau ba da nasi ba in ya tashi kai wani abu mara kyau bar wani abu mara kyau zai ce a ah, an cin biri an ci dila wato ba ka yadda da cin biri ba kuma ka yadda da cin dila ne bambanci dukkanin su haramun ne biri cin shi haramun ne dila ma cin ta haramun ne ka ga ashe zinabai tun a duniya sakamakon su mummuna ne sannan duk wanda zai zo ya bayani kan ciwon kanjamau me yasa ya zama ciwo da ake kin shi wani zubin ma ba a san dalilin da ya sa mutum ya same shi ba to amma tun da ana faɗin dalilinsa na asali wanda ya sa yake samar da shi shine mutum ya je yana aikata alfasha ta al'aura ko ba shi bane asali ba wani wanda zai bayanin ciwon kanjamau sida hiv face sai ya faɗi wannan a matsayin sababi da ku sauran zai faɗe su ne a matsayin mabiya ce ko a ƙara ma mutum jini da kuskure ko a mushi allura da allurar da aka ma wani duk daga baya ne amma wancan shi ne na asali har ya zama ɗabi'ar mutane idan aka ce wani ƙanjamo yake da shi sai daga ba a tausaya masa ko da an san mutumin kirki ne shi Allah ya tsare mu to kaga duk waɗannan sakamakon ne sakamakon zinubi ko ashe zinubi ba riba a cikinsa riba a cikin zunubi kawai ka bar shi kawai kawai shi ne ribarsa ya nan kai na haku haɗu to sai ka zauna lafiya sai ka zauna lafiya to kaga shi ne abu walakin na ne arbabihi wa usallimu wa hasbin tisabi min ba'idin ilai kubo wa hasbi ya ishe ni daraja intisabi min ba'idin ilaikum ina nesa amma ana danganta ni zuwa gare ku an take ce a ce min abdullahi bawan Allah in ba a san sunan ka ba me ake cewa bawan Allah <laughs> kaga intisabi ilaikum danganta ka zuwa ga Allah wannan ya ishe ka daraja kaga kaga shine wannan dukuli ta qawlika ya ibadi eh da Allah ta'ala ya sanya ni cikin aka ce ya ibadi ya ku bayina to ina to wannan ya ishi mutum daraja ala innahu hazzun azimun shi kai wannan rabo ne babba mufakhamun wanda ya kamata a yi masa kumbura shi ce kai abdullahi ne shine yayi yace laqad zad wa mimma zadani sharafan wa وست بأخمصي عطاء الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا yace daga cin abin da wani zubin kawai sai ya tara mana alfahari a duniya sai in ji ni ina takama kamar zan iya tashi ma in je sama me wannan abu dukuli tahta qawlika ya ibadi saboda na shiga cikin faɗin Allah ta'ala ya ibadi ina cikin bayin Allah wa an sayyarta Ahmad Ali nabiyya kuma ka sanya annabi sallama ya zama shine annabi na wannan ya ishi mutum alfahari Allah ya ce kai bawan sani an shi yasa manzon sama yafi son wannan sunan ai ba sunan da annabi sama yafi son a kira shi da shi ko laqabi sai da a ce masa Abdullah walakin qulu Abdullah wa rasuluhu ku ce ni bawan Allah ne kuma manzon Allah ne kaga Abdullah وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يقولون عليه لبدا to ka ce wa manzon sama abdullahi ya gama jin daɗi ke to manzon sama yana jin daɗi a ce mushi abdullahi mu ba ka jin sai ka ji ana cewa wane na kuma ya ta jin daɗi yanzu da akwai babban mutum sai a ce kai sai a rika cewa wane na ba haka ake yi ba sai ga mutum yana ta jin daɗi yana ta jin daɗi wai an danganta shi zuwa ga wani babban mutum an ce shi nashi ne to a danganta ka zuwa ga Allah ta'ala sannan kuma na biyu a ce kai kana cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi daraja lamma da Allahu da'iyana li ta'atihi bi akramir rusuli sirna akramal umam ai da Allah ta'ala ya kira annabin mu sallallahu alaihi wasallam ya kira mu saboda biyayyar da yake ma Allah cewa shi ne fiyayyen manzanni mu kuma sai muka zama mu ne fiyayya al'umma ba al'umma da ta kai mu kaga duk wannan daraja ce wa hasbin tisabi min ba'idin ilaikum ya ishe ni daraja da matsayi a ce ana danganta ni daga zuwa gare ku amma kuma ina nesa ala innahu hazzun azim kai ku saurara wannan rabo ne babba mufakhamun wanda ake kumbura shi wajen fada shine tafsiri ai ماشي من معلومة تجويدي تكي للتفخيم تكي تفخيم الرائي تنقم تكي للتفخيم لامي لفظ الجلالة ها سنادى سنا سوى الله وفخ بالله ما باسم الله قو من فتح أوضا منك عبد الله عبد الله قال حكم بقى بقى شيء عبد الله بقى عبد الله وأنه لما قام عبد الله الله الله ka gani sannan kuma ake da ta'u ake da tafhimin ra'i a ce ruwa ba a ce ra ba ka gani to shine tafhimi a kumbura abu to lalle wannan matsayin na a ce kai bawan Allah ne abin kumburawa ne abin girmamawa ne idza qila hadha abduhum wa muhibbuhum idan aka ce mini ga bawan Allah kuma masoyan Allah ta hallala bishran kawai sai in kama murmushi fuska ta ce wani haske ai ai ai an ce ma an ce ma sakin fuska bishir bishir saboda me saboda murmushi sako ne to alittisamatu bishrun eh, in ka ga mutum yana murmushi to alama ce ta bishara cewa yana ma bishara tsakaninka da shi babu tashin hankali a wafin banda murmushin zaki eh إذا رأيت ليوثا ليث إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تحسبن الليث يبتسم in ka ga zaki yana ma murmushi kada ka taɓa sakewa ka saki jiki haka ce murmushi yake maka in ka ga zaki ya buɗe maka haƙora to ba murmushi yake ma ba kaga nashi daban daidai yake da kukan kada ka ganta shar da hawaye to munafici eh, shi yasa suke cewa lan ya garra dumu'u tamasih al'uyun allati tanzuru bi nuri mishkatil masabih sai hawayen hawayen kada ba zai rudi idanuwan da suke kallo da da fitila mai kyau ta alkuci ba yes to shine idris to kaga kaga shine bishir an ce mini bawan Allah an ce min masoyin Allah kawai sai in ji wani fuska ta kawai sai haske murmushi ya kama ni hmm? wajhuhu yatabassamu fuska ta sai ta kama murmushi an danganta mutum zuwa ga Allah an ce kai masoyin Allah ne an ce kai bawan Allah ne to na dadi yafi wannan wa ha huwa qad abda dhara'ata sa'ilan to gani nan ni bawan Allah na bayyana abbara'a kakkanci shi ne abbara'a abbara'a kakkanci da kai dan shi ne can cikin kakannin larabawa a karin magana sai yake cewa wa khairul ginal qana'a wa sharrul faqri bara'a wadata da tafi kowace wadata ita ce wadata zuci aka tambayi kowa ka roki kowa ko ba ka da shi shi haƙura kaga khairul ginal qana'a wa sharrul faqri dara'a mafi munin talauci kuma shine ka je ka kantar da kanka a kofar gidan wani kaga azzara'a to Allah ake ma azzara'a kaskantar da kai ana son mutum wajibi ne mutum ya kaskantar da kansa ga Allah wanda ba Allah ba ba ce kaskantar da kanka a wajensa ba shine wa ha huwa qad abda dhara'ata ganinan ni bawan Allah ne na bayyana kaskantar da kaina sa'ilan lakum bi lisanil hali ina ne muku addu'a ina yin addu'a a gare ku bi lisanil hal da harshe na na yanayi na akwai yanayin mutum da ka kalle shi za ka gane wa bukaci ne shi ko shine Allah ta'ala ya ce lisa'il wal maharu. mabukata kala biyu ne akwai as akwai al-mahrum wanda ya bara shi wallahi wa na kwana kwana uku kenan a gidan shi yana cewa kwana uku kenan a gidan shi ba a yi buɗe baki ba to kaga ya zama sa'id Allah ya ce a bashi wal mahrum shi kuma al mahrum shine wanda aka hana masa arziki kuma aka hana masa faidi shine al mahrum din hurimar rizq wa hurimar su'al aka hana masa arziki bai da wadata amma kuma an hana shi ya faɗa Allah ta'ala bai bashi iko ya faɗi ya sa mashi wadatar zuciya Shi ne maza sama da ya kake fassara shi sai ce ne laysa al-miskinu alladhi tarudduhu al-luqmatu wal-luqmatani والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يتخفف الناس ولا يسأل الناس حتى يعطوه وانشان تغده اللقمة واللقمتان ba mabukaci ba ne mutumin da zai zo yana ala baku mu samu abin miya ala baku mu samu abin miya yi bara yi bara yi bara yi bara yana cewa ala baku mu samu ke ce ya Allah mu ma ka ba mu tun in ka ba su ba su ba mu wani mai bara ne yi bara yi bara ya ce ala baku mu samu ala baku mu samu ya ga bai samu ba sai kuma ya ce ya Allah mu ma ka ba mu domin ka ba su ba su ba mu to kaga shi ne dama can ba wanda ya ce maka kaje wajen wani karo kaje wajen Allah wasanin ladi abuwa buhu la tugulaku ka roƙi Allah wanda kofofin shi ba a rufe su in ka roƙi dan adam sai ya fusata da kai in ka ce ba ni ya baka in ka ce gobe ya baka in gidan ka jibi sai ya canza hanya in gidan shi ka je ya hango ka ta saman bene sai ya ce ma mai gadi baya na ka gani wasan illazi abwabuhu la tughlaq to shine yake cewa sa'ilan bi lisan hali wal qalu sannan kuma mu'lamu ne magana kuma gane magana shi ma halin shi na bayyana alhali hal yubayyinu al maqal eh shine can ai mutanabbi yake cewa لا مال عندك تب لا مال عندك لا خيل عندك تبدي تفديها ولا لا لا خيل عندك تفديها ولا مال فسيع فلتسعد الحال ان لم نسعد المال يتي باك ده واكن ده ذاك بيان ده باك ده دوتي يد ذاك بيان ده ده ايتا فلتسعد الحال ان لم يسعد المال so idan babu dukiyar da zaka taka min da ita na maka waka na ma waka na ma waka shi mawaki ne yace to fal yus'id al halu ba abin nan eh, fal tus'id al halu illa yus'id al mal idan idan dukiya ba za ta iya ramawa ba ta biya to yanayin ka ya biya ka nuna ka ji daɗi <laughs> kaga shi ka nuna ka ji daɗin waƙar da na maka to kaga alhal kenan sannan suna cewa lisanul hal ablagu min lisanil maqal lisanul hal ablagu min lisanil maqal yanayinka yafi fassara ka fiye da ma kai magana wani zuba amma fa nan ana magana cikin mutane masu hankali ne amma mutanen da ba su da hankali ba su gane wani yana cikin wani yanayi ko to shine sai yake to ahibbatahu ya masoyansa affan alaihi ku tausasa masa fa innahu lafi zama'in lallai ya kasance a cikin kishin ya sadu da ku wal mawridu al'azbu antum sannan wurin da ake gangarawa a sha ruwa ku ne idan mutum yana jin kishi ina yake gangar yake zuwa ya zai yadda zai samu ruwa kuma ruwan mai daɗi al mawridu al'azbu ruwa mai daɗi wajen da ake zuwa a sha ruwa mai daɗi so daga duk idan kishi ya kama ka na talauci kishi ya kama ka na rashi kishi ya kama ka na rashin lafiya kishi ya kama ka na damuwa to ka gangara ka tafi wajen Allah shine masoyinka na har abada ka roƙe shi shine alwahabu shine alfattahu shine alkarimu duk sunayen Allah ne kuma sunaye ne da suke fa'idantar da badawa da karamci da miƙawa da rashin ruwa to in dan adam ya tsinta ka rayuwar shi ba za ta shiga kunci ba Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu ya gama da wannan kenan yanzu in Allah ya kai mu gaba zai fara magana fa kan aljanna ne nake jin da sabubban samunta a duniya zai yi wa'azi hanyoyin tsira Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh